كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بهك أنوا مسجد بن درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na Laraba Bahaushe ce ta bawa ranar samu 20 da nawa 27 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1432 daidai da uku ga watan Nuwamba shekara ta 2011 miladiya. Da izinin Allah ta'ala za mu ɗora inda muka tsaya a jiya a cikin wannan karatu mai tarin albarka na al'aqiratul wasatiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda yake zayyano matsayin ahlus sunna dangane da abin da ya shafi babban gida gidan annabta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma makarantar shi daman duk wanda ya soki gidanka ya soke ka duk wanda ya soki ɗalibanka ya soke ka ko ba kake ba yawwa ya zayyano mana abin da ya shafi matsayin ahlus sunna dangane da gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma abin da ya shafi makarantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama inda ya karantar da zakakuran almajirai barada wanda yake ba su kasa a gwiwu ba suka tashi suka yada wannan addini na musulunci kamar yadda ubangiji Allah madaukakin sarki yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi mubin ka duba ga yadda ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya ba da darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma darajar sahabbansa yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda Allah ta'ala kenan wanda ya turo da manzo mai dubin daraja fil ummiyin a cikin mutanen da basu iya rubutu ba basu iya karatu ba kaga karshen ni'ima kenan a ali imran ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina yayi musu ni'ima ta musamman babu sisi babu taro babu ahu Allah ta'ala ya turo musu wannan annabi mai dubin daraja mutanen da basu iya karatu ba su iya rubutu ba Allah ta'ala ya ba su afdalu khalqillahi alal itlaq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi suwa kenan sahabbai kenan da ahlul baiti yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim Allah ka sanya mu daga su wa akwai kuma wasu na daban minhum suna cikin sahabbai ta bangaren imani da mutaba'a amma lamma yalhaqu bihim har yanzu ba su haɗu da sahabban ba a na gaba ya gaba na bai sai tsunta hulaye Allah ta'ala ya sanya mu cikin su to haka wannan Allah ta'ala ya zayyana mana makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban malami a makarantar kuma abin da yake ma ɗaliban shine yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah abu na nawa kenan na farko wallazi allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana tsarkake su ashe dan sun yi kuskure ba wani abu bane dan manzo su kuskure dan manzo sallallahu alaihi musu abu kaza ba daidai bane abu kaza shine daidai mutumin da ya shigo masallaci yana shigowa masallaci sai sai i bawali i fitsari sai sahabbai suka ce suka daka mai tsawa sai manzo sallallahu alaihi ya hana su su da suke tsawa din sai ya ce a bar shi mutumi ne mutumin karkara ne ku lura akwai bambanci mai nisan gaske tsakanin mutumin karkara da mutumin birni da ya fara fitsarin za ka yi wa mutum faɗa ne kafin ya fara amma yanzu in ya fara in ga mai faɗa ya firgita zai cakuɗa masallacin duka zai mayar da wani a jikinsa haka dai abin kuma mun karanta matsalar fitsari a bayan ba ku shafa ba yana cikin na azabar kabari sai na ya hana su sai mai magana da ya gama fitsari sai Annabi sallallahu ce nan ɗakin Allah ne baya halatta a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai ya ce ya gode Allah ka gafarta mini ni da Muhammad in ji wa? in ji mutumin sai ma'aikin Allah ya ce rahama Allah tana da faɗi kai kuma ka tsuke ta <laughs> eh, tunda ka ja tsuke tunda ya taka ta gare shi da wannan kenan waɗanda suka daka mai tsawa da zufa ban da su kenan ku duba ku ga makarantar manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da su ya tarbiyyantar da shi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin alqur'ani wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba yana karantar da su kuma abin da littafin ya kunsa kenan bayan ya koya musu tilawa sai ya koya musu ma'anonin alqur'ani da wal hikma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa in kanu min qablu la fi mubin wanda yake sun kasance kafin aiko shi suna cikin bata mabayyani katilan makatulan ake kamar yadda ka ga namun daji ba ka taba ganin kasa din namun daji ba CD play din nan ba ga na sama yana yake doke na kasa ba to haka rayuwar jahiliya take kawai haka abin yake katilan makatulan haka za zaka ji suna faɗa yace in sun ga dama su daki wanda suka daka babu abin da zai faru na bi gatu zubiyani ya faɗi wani a cikin ra'iyarsa ko ni ya ce ko Allah ta'ala ya sauke ana sallama ya tarbiyyanta da makarantarsa ya tarbiyyanta da gidansa ne shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah azza jalla yake cewa wa yatawallawna azwaja rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ummahatul mu'minin ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أو أم أكثر أولادي وأول من آمن بي وعاضده على أمري وكان لها منه المنزلة العالية وصديقة بنت صديقي رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريق الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل شيخ الإسلام ابن تيمية bayan jiya ya faɗa mana matsayin sahabban manzon Allah sallama a wurin ahalus sunna da kuma matsayin ahalul baiti a wurin ahalus sunna kowannen yana da matsayi a wanda yake cin tudu biyu gashi ahlul baiti gashi kuma sahabi kamar wa kamar wa kamar Ali bin Abi Talib kamar wa kamar Abbas kamar wa Abdullah bin Abbas kamar Hamza kamar Aisha radiyallahu anha kamar Hafsa kamar Al-Hasan kamar Al-Hussein kamar Ja'far kamar Fatima kamar kamar yana ce mu muhsin muhsin eh kamar khadija kaga akwai masu cin tudu biyu ga su sahabbai ga su kuma ahalul baiti ina fata mun gano wannan da kyau akwai kuma wanda yake su sahabbai ne kamar Umar kamar Usman, kamar Abubakar suddin to wannan yasa sayyidina Umar da ya san cewar duk wata dangantaka a ranar lahira katsewa take kat in man da ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama yasa ya auri umama jikarwa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama imana eh, bai ta haifi zaidu da ruqayya ba no ko ba mama bace oh ummu kulsum barakallahu fik ummu kulsum kuma muke magana jiya cewar alaƙa tsakanin ahalul baiti da sahabbai alaƙa ce wacce take ta hamdala ta sha Allahu ta san barka daga bayan baya ne aka samu wasu kawai suke neman su kuntuka wutar rikici tsakani amma in ba haka ba jikokin sai na bakar nawa ne suka auri jikokin sai na aliyu eh ya'ya nawa sai na aliyu ya sanya ma suna umar nawa ya sanya ma abubakar haka 'ya'yan shi alhassan da husaini nawa suka aura can nawa suka auro nan saboda ka za ga alaka tsakanin su alaka ce ta san barka kawai daga baya ne da wasu yan ƙetare katanga suke neman su haddasa rikici a tsakani Allah ta'ala ya sauwake Sheikhul Islam ibn Taymiyyah yace wa yatawallawna azwaj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su ahlus sunna wal jama'a suna jibintar suna san matayen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna jibinta su da alkhairi su matayen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu'minin iyaye ne na mummune haka Allah ta'ala ya ce ya ce annabiyu mubtada kenan aula shine khabar din wa azwajuhu mubtada ummahatuhum khabar annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yace annabiyu wannan annabi mai dubin daraja aula bil mu'minin shi yafi cancanta shi yafi daraja shi yafi kaunuwa akan dukkan mummune min anfusihim a karan kansu kenan ba wai ga mahaifinka ba a a karan kanka ka gano wannan da ke ko shi sa kai tsaye magana ɗaya in ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba babu wanda yake magana ɗaya zaka ce yafi uwata ko yafi ubana sai wa sai manzon Allah shi shi kadai dan kai karan kanka yafi ka amma wani ka ɗauko ka ce yafi waye naka yafi mahaifin a kai baka san girman mahaifinka ba je ka sake karatu je ka sake bincikawa kafin ka faɗa inda kuma ba daɗin gurmi ne ya ja mutum ba Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matayen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ummahatuhum iyaye ne ga mummune iyaye gawa ga mummune kenan duk wanda yake mummuni ne to ba wai dole ba ko yaki ko ya dole yadda da sai Aisha maman shi ce ko kuma yace a'a ya bar musulunci shi ba mummuni bane haka Allah ta'ala ya faɗa wa azwajuhu ummahatuhu shi yasa kake ganin haramun ne mutum ya auri yar annabi abin nan ya auri matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ya ba wannan haramun ne wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'di abada bai taba kasancewa ba ku cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka cutar da shi da harshe ka cutar da shi yana raye ka cutar da shi bayan ya rasu wannan haramun ne bai kamata ba duk waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama Allah ya tsine musu tun daga nan duniya ka karanta suratul ahzab duk waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu wa sallama ko da magana ko da harshe ko su ji ciwo ƙarya su ce manzan Allah ya faɗa ko su dinga ƙera ƙarya ka ji wata ta fito tana ihu tana kururuwa wai ita ita mawaƙiyar manzan Allah ne wai habibin ta ya rungume ta a billahi min shaitan rajim manzan Allah ne zai rungume wani irin arnanci ne wannan maganganu mutum ya dawo da darajar manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama ƙasa da darajar mahaifansa don irin maganganun da mutum yake faɗa a baki ba zai faɗe su ba sai in ya dawo da darajar ƙasa da darajar mahaifansa don ba zai ce da ba ta isa ta ce sai ita masoyiyar mahaifinta ba mahaifinta ya zo rungume ta za ta iya faɗa wannan to amma ake ta faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai da ta dawo da darajar shi kasar darajar mahaifinta sannan ta faɗi magana Allah ya tsare mu ahlus sunna suna jibantar matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah kuma suna yin imani da cewar su matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama matan shi ne a ranar tashi alkiyama domin mace za ta tashi ne ranar alkiyama karkashin mijinta na ƙarshe shi yasa manzan Allah Allah ta'ala ya hana kowa ya auri matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin ranar alkiyama su zama su ne matan shi kenan duk wacce ta aura ai kasa da manzan Allah ta aura wannan ya nuna maka kuma sai da Aisha radiyallahu anha lokacin da ma'aikin Allah ya koma ga Allah ba ta wuce shekara goma sha takwas ba eh amma ta yi shekaru wajen sittin a rayuwa nan ta zama wajen shekara nawa arba'in bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko da ɓatan kai babu wanda ya taba kwankwasa gidansa na Abubakar ya zo zawarci domin ya san ba magana aure to kuma irin wannan hususiya ta manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama waɗansu suke neman su tarayya da manzan Allah sallama a kai a ce ai mace shehi ce in tara su kuma ba aurenta wannan ba musulunci ba ne ka gane wannan da ke ko ba musulunci ba ne wannan kar a hana baiwa Allah ta yi aure kawai ka danna sallama ka karanta ayatul kursi da safe kawai ka abin nan khususan khadija musamman ma sayyida khadija a cikin wa kenan a cikin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam radiyallahu anha Allah ya ita saboda mai keɓance da khadija bayan ya faɗe su ya zama al-itinaf kenan ko zikir khas ba da am da ake karanta shi a fannin balaga a ilmul ma'ani yace abu na farko umma aksari auladihi da khadija ita ce mahaifiyar mafi yawan 'ya'yansa domin ayyansu in banda Ibrahim duk sai da Khadija ta haife su kenan wannan ba karamin falala ba ce abu na biyu wa awwalu man amana bihi ita ce farkon wacce ta yi imani da shi abu na uku wa abadahu ala amri ita ce wacce ta tsaya ta taimaka mashi akan al'amarin da ya zo da shi wani al'amari musulunci da dukiyarta da matsayinta da mene ta tashi tsaye sosai ta taimaka ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai auri wata ta zauna da sayyida Khadija ba sai bayan rasuwa sayyida Khadija sannan ya auri wata wa kana laha minhu ya kasance wa kana laha minhu aliya ta kasance tana da matsayi mai girman gaske a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ita wa ita sayyida khadija radiyallahu anha wa siddiqatu bintu siddiq da siddiqa yar siddiqi kada gidan waliyai kenan ita siddiqa ce mahaifinta siddiqi ne kaga walitaka ta kare kenan a to kuma gaji ana magana na sai dai annabta kuma annabta ita ke gaba da daraja ta siddiqantaka kamar yadda manzanci yake gaba da daraja ta ta annabta kenan kullu siddiqin wali walaysa kullu waliyin siddiq kada ka zo da warayo siddiqa bintu siddiq ita ce Allah maɗaukin sarki yace innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharra lakum bal huwa khairul lakum likulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kuburahu minhu ai sai kira a shari'a wallazi tawalla kibarahu minkum lahu azabun afim Allah ta'ala ya jero ayoyi ɗaya na ban ɗaya wajen goma sha bakwai yana tsarkake sayi da Aisha radiyallahu anha lokacin da afakunan asim masu kirkirar ƙarya suka kirkiro ƙarya suka jingina mata Allah ta'ala kuma in shuru bai ce komai ba don a auna mutane a gaya abin da nasu wani ya tsoma baki wani ya shiru wani ya ce ya bawa al'amarin ya ya gumda bakinsa wani kuma ya ce to gashi gashi gashi daga bai Allah ta'ala ya sako ayoyi filla filla a cikin suratun nur surat da Allah ta'ala ya buɗe ta da suratun zallaha ya yace wa siddiqatu binti siddiq allati qala fiha an sallallahu alaihi wasallam wacce ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yace dangane da ita fadlu aisha ta ala nisa matsayin sai da aisha a sauran mata baki ɗaya in kana son ka san matsayinta ka fadulin sarid kamar matsayin asarid ne ala sa'ir ta'am akan sauran abinci menene asarid Ina aka ce asarid shine abinci ne da ya haɗa nau'uka guda biyu nau'i na farko aka yi shi da gurasa kago san gurasa ana yin ta da hatsi ne kawo kusan hatsi shine kashin bayan da ke gina jikin ɗan adam bangaren wannan abin asare na biyu shine abin da ya sha farfesu kawo kusan ba yin sai da sai da me nama in babu nama ya zama taushe ko dage-dage amma da nama fa ya zama farfesu to abincin da yake ta bangaren abinci mai gina jiki alkhubs shine shine ƙarshe ta ɓangaren abin da ya shafi miya farfesu shine ƙarshe ko akwai wani abu kuma abin da ya shafi miya akwai abin akwai miya da take sama da farfesu babu to idan aka hada su fa kaga su ne karshen abinci kenan sai ce to matsayinta kamar matsayin wannan ne kenan ita ce kat wannan shine matsayin sai da Aisha radiyallahu anha ana magana dangane da nana Aisha da Khadija a matsayi ga aka kallaci daraja to lalle ilalla sayyida khadija ita ce kan gaba kun lura da ke ko in ga kallaci karantarwa haddasana wa qala akharani akhbarana to sayyida aisha kuma ita ce kan gaba kun lura da wannan ko domin me domin abin da aka ambata bayan rasul manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an samu ta samu tsawon shekaru wajen arba'in ba da ke sai karantarwa to wannan ya shekul islam ibn taymiya ya ambata mana biyu daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da cewar kuma suna da yawa amma man san littafin ana rubutawa ne don wanda za a ba yana na a tsugunne yana so a kammala bashi ya tafi kun lura da kyau ko an samu magabta makiya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna ta rubutu akan auren da manzon Allah sallallahu alaihi a ce ai ya za a ce yana da mata kaza yana da mata kaza yana da mata kaza kaga waɗannan magabta ne ma sada ne in ba da haka ba duk wanda ya san auren da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ai aure ne don taimaka wa matan da aka aura ba don ciwar biyan bukatar da namiji ba na in ba haka ba a matan da ya aura baki daya daya ce bujurwa in ba ɗin ko san biyan bukatar da namiji ne aida yan mata ya dinga aura sannan dubi sauran zaurawan da ya aura waɗansu dattijai ne dubu safiya me yasa ya aure ta babba ce a khaibar yar babba ce su ne khaibara baki ɗaya sai ga shi rana tsaka khaibara ta ruguje kharabatil khaibar domin inna idza nazalla bi sahati qaumin sa'a sabahul munzarin sai ga an kashe na kashewa mahaifinta an kashe wasu an kama wasu a matsayin bursunonin yaki. ita kuma ta zama baiwa sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare dan kasar ra'uf ne mutumin da yake da a matsa gidan sarauta ba karamin gidan sarauta ba babba a ce yau ya zama bawa ya kake gani ka san ya gama kaiwa sai sallam ya ɗauke ta yayi yanta ta ta zama matar shi kenan daga babban gida ta dawo babban gida mafi girman gida barakallahu fi daga daga babban gida ta dawo mafi girman gida ita ce fa wacce take babanta annabi kawunta annabi bafanta annabi ita wa ita safiya domin tarihin babanta yana koma ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma ga annabi Musa dan uwan shi shine annabi Harun lura da ke ku wannan shine kuma kun ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ware sahaba matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da bayani duk da cewa suna cikin ahlul baiti kamar yadda muka bayani jiya suna cikin ahlul baiti cewar a ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ahlul baiti to wannan wannan rashin rahin sanin karatu ne kwata kwata nan babu yadda za ka fitar da iyalan mutum daga cikin gidan shi alhalin su ne ajin farko su ne kan gaba ka ce ka fitar da shi bayan nususu na alqur'ani mai girma Allah ta'ala yake cewa yake hikaito mana kisar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam qalu ata'ajibina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid kaga rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait bayan kuma waye da waye a gidan da annabi ibrahim da mai ɗakin sa kuma da wa mala'iku ma suke magana da mai ɗakin shi a ta'ajjabina dan ga ya'ul mukhataba nan dan cewa ta yi alidu wa ana ajuzun haza ba ali shaykha haka na Allah ta'ala ya ce yake hikaito mana maganar annabi abin nan mala'ikun dai abin nan annabi lutu alaihi salatu wassalam da yake cewa qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi shi wa kenan nuhu annabi lutu dan ka san iyali suna cikin ahalinsa sai Allah ta'ala ya ce illa mar'atahu kanat min al-ghabirin kenan inda iyali matar mutum ba ta cikin iyalansa da ba kawo illa ba in dai da har asali ba ta ciki da ba kawo illa ba to amma da yake tana ciki lanuna lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mar'atahu dan ka san tana ciki kenan hakan nan kuma ayat da muka karanta jiya wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata duk da wa ake wa aqimna salata wa qarna nunu niswa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ضد وأكي ضد ما سوف أكي ده الله تعالى يتي يا نساء النبي لسنك أحد من النساء إن تقيتم har Allah ta'ala ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum da an ce an kunna rijisa da mazan kuma ba za su shiga ba da matan su ne kawai suka zama ahlul baiti da aka ce an kum shi ya shigar da aliyu bin Abi Talib ya shigar da Abbas ya shigar da Abdullah bin Abbas ya shigar da Hassan ya shigar da Husaini ya shigar da Muhsin ya shigar da yawwa haka Allah ta'ala yake cewa wa hal ataka hadithu Musa izra'a nara fa qala li ahlihi imkusu fa qala li ahlihi imkusu kuma shi kadai fa yace ma iyalansa babu yadda za a ce a fitar da matan mutum daga cikin iyalansa ويتبرؤون من min tariqi min tariqati rawafid ahalus sunna jama'a suna barranta daga tafarki na arrawafid arrawafid jam'i ne na arrafida domin fawa'il ne fawa'il kuma jam'i ne na fa'ilatu kamar kawafir jam'i ne na kafiratu wala tumassiku bi ismil kawafir a qira'ata abu amr al-basri ko wa yatabarra'una min tariqati rawafid suna barranta daga tafarki na rawafid abin da yasa aka su lokacin da kunno kan shi a ya kunno sai suka zo suka samu ɗaya daga cikin waɗannan ahalul baiti suka ce sai dai ya la'anci abubakar da umar sannan sai mai mu baya su yarda da shi ya ce a'a mutumin da kakanni na iyaye na da kakanni suna girmama su su nan suka ce to babu su babu shi shi za ya ce abin nan rafaftumuni kun watsar da ni sai aka kira su a rawafil allajina yubghiduna sahabata ahlu sunna wal jama'a ba su ba tafarkin rawafid waɗanda suke fushi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye su mu suke tsine musu babban tashin hankalin dan shi'a ya ji ka faɗa Abubakar da Umar ya ji kamar ya mutu kamar ka sanya mai makamin ƙari dangi ka ce Abubakar da Umar ba sa ƙaunarsu ba sa ƙaunar masu ƙaunarsu su suke kira fa gumakan ƙurayshawa guda biyu inda ka ji ya ce gumakan ƙurayshawa guda biyu su yake nufi Allah ta'ala ya sauke haka ba sa son sai ba sa son Abu Huraira ba sa son Muawiyah bin Abi Sufyan ba sa son sai kiran su waye su waye suke so a ciki har da gaba ba suka ce gaba ɗaya ma sahaban sun yi rijja akwai dan shi'a dan kasar Iran da mutane da shi a Madina to da yake suna shiga burtu ne kun lura da shiga burtu din idan sun lura tana da ah, abin nan alama ta ilimi haka ta ɗalibta to ba za su jaka ba tun da zama mun sha maimaitawa a kasuwar jahilai ce ake kasa kowace irin haja kun gane wannan da ke ko saboda haka an suka fahimci cewar kai ɗalibi ne ba za su abin nan naka ba sai muka masa shiga burtu muka nuna masa mu ma alhazai ne dan tawaga suke yi daga ƙasar iran a to nan fita jan mutane haka suna ta barbaro su suna ta basu littafin shi'anci sai sun shi'antar da mutane a ɓoye kuma suke yi karka sha'afa ba wai a bayyana ba a saudi arabia za a yi shi'anci a bayyane kun gano wannan har muka shiga muna tattaunawa da shi bai fahimci cewar ɗalibai ne na jami'a islamiyya ba ya ɗauka dai cewar alhazai ne suka zo har muka shiga can kurya ɗaki ɗin can ciki wajen bene ne mai hawa da yawa A kabir mujirmi haɗin yana gefe guda baki sun mai yawa sai muka fara tattaunawa da wani abin nan ɗin haka na gefensa yake ce ai Habe, dai sun yi rija sai na ce mai haddasa yin na aliyu kenan ƙwarai kuwa sai ya ce a'a na ce a'a na ce haddashi ya ce a'a na ce a'a ya ce ban da shi na ce to dalilin da kai amfani da shi ka ce ban da shi da shi zaka ce ban da abubakar ban da umar ban da usman wai ya ce a ina na koyi man diki na ce kai da <laughs> kuma ka wani abu na gaba sai ce me suna na sai na ce suna na aliyu <laughs> to kuma ya haka allah mala na ce mai inda kace sabai sun yi rija to sai na aliyu yayi kuma na ta izu kifari a zuci Jiya za ka faɗi wannan magana to dama ai daman abin nan shine lazimul qaul din shi ko zai ce abin nan sai na ba sahabi bane ba zai ce ba kuma yace sun yi rida ta ko har da shi in yace ban da shi to ni kuma zan ce ban da wani kuma dalilin da ya amfani da shi ce ban da sayyidina aliyu to da wannan dalilin zai ce to ban da sayyidina abubakar Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke su haka za ga abin wato wani dandali ne kawai na gantali shi an ci ba in banda daga bayan nan kuma aka shigo da mutu'a a ciki da ya ake ta ɗiban samari mutu'a mutuwa daɗi shi ne kawai dai a ba mutum kudin handa da ya gagare shi a makaranta kudin registration ya gagare shi a makaranta aka ce ga wata zai semester guda ko ya gama jami'a a dubu uku dubu hudu ba sai sanya da aka yi ba ya yi karuwa karuwa haka a gefe kai to wannan abun harkar mutu'a ta fara shiga manyan makarantu mutum ya yi takatsantsan sosai da sosai masu yan sai su sa ido sosai da sosai harkar mutu'a ta fara shiga kuma ka san samari suka fara ɗanɗanawa to kuma janyo su a janyo su kuma sai hankali saboda haka sai mutum ya yadda shi an cin ba wani abu ne ba zai yi ba amma sai ka ga zai ce zai shiga bangaren mutu'a gani zai ɗebo eskuwa Allah ya sauke to ahli sunna wal jama'a sun barranta daga hanyar hanyar rawafid wa tariqati nawasib haka nan sun barranta daga hanyar annawasib su wai annawasib su annawasib su wani gungu ne da suka zama kishiyoyin rawafid rawafid ahlul bait kadai suka ce wai suna so ba sa sawa kenan sahabbai baki daya to su waye kishiyoyin su daidai wa daida masu san sahabbai kadai ba sa son ahlul baiti su ne annawasu shi yasa kake ji yan bana bakwai shi a na Najeriya yake suna kiran ahlus sunna da sunan nawasu sai ce ai nawasu ne ina ba ta mun gano wannan da kyau ya yace nawasu wai ba kwasan ahlul baiti alhalin kuma a littafin ku ne ku karanta ba gashi fa filla filla dake dake a ƙur'anin da ku kuka imani da shi su ba su imani da shi ba a ciki ne fa kuka karanta abin na faɗin Allah ta'ala kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba a cikin ƙur'ani din ne fa a cikin ƙur'ani ne fa kuka karanta inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatahira ku lura da wannan jumla da na faɗa na cewa ƙur'ani da kuka yi imani da shi su ba su imani da shi ba wannan littafai ne bugaggu daga ƙasar Iran abin da ya zago waje na ce daga ƙasar iran da sunan ƙasar saboda haka aka rubuta a jikin littafan nasu juzu'i ne ba littafi ne mai zaman guda a mai zaman kai suka ware a kan matsayinsu akan alƙur'ani suka ci wani alƙur'ani da an cancanza shi da an riri abin an rikita shi suna da wani ƙur'anin su na daban wani abubuwan dusu suka faɗa da bakin su ba wai nakaltowa ba wai fassara aka yi ba littafan shi'a ne ya tabbatar da waɗannan Allah ya so sauke su suwaye annawasib allazina yu'zuna ahlul baiti bi qawlin aw amal ne waɗanda suke cutar da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallama ko dai da mummunan magana ko da mummunan aiki ahlus sunna wal jama'a sibbar ranta daga dukkan bangarorin guda biyu dan su al'umma ce tsaka tsakiya ba su wuce gona da iri ba akan sahabbai kamar yadda ba su wuce gona da iri akan ahlul baiti ba ina fata mun gane wannan da kyau aqidar su sahabbai ba ma'asumai bane kamar da abin na ahlul baiti ba ma'asumai ba ne don cewar ma'asumai ne tarayya ce da annabta ka ba su abin nan na isuma ka yi musu tarayya da annabta kenan yanzu da annabi yake shar'antawa haka za su shar'anta an yi da'awar annabta ma'anan ko da ba a yi ta hissan ba waɗannan su ne abin da matsayin ahlus sunna wal jama'a abin da ya shafi ahlul baiti kamar da malai fada wa yumsikuna amma shajara bayna sahabati wa yaqulun inna hadhihi al afar al marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa nukis wa ghayyira an wajhi wa sahih minhu hum fihi ma'dhurun imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhtaun wa hum ma'a dhalika la ya'taqiduna anna kulla wahid min as-sahabati ma'sumun ma عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أعد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو بتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور هاي إنا لله وإنا إليه راجعون مالا كاجدو تيامي إنصافي كنا ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور من جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة, في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله wato insafi kenan mazhaban ahlus sunna wal jama'a yace wa yumsikuna su ahlul kitab su ahlus sunna wal jama'a suna sama bakin su amawali suna raba bakin su eh da abin da ake rufe baki ba ka ganin abin da ake rufe baki ake rufe bakin bakin ne abin suna rufe bakin su suna yin shiru ahalus suna wal jama'a suna yin shiru amma shajara bayan sahaba dangane da abin da ya gudana tsakanin sahabbai ahalus suna ba suna yin shiru dangane da abin da ya gudana tsakanin sahabbai amma sai ga a wasu makarantu waɗannan abubuwan ake ɗebowa ake karantar da mutanen da ba su yi alfin ba'un ba a makarantu wa islamic studies sai mutum ya je ya karanta islamic studies a matsayin digiri ko a wani matsayi kaga ba abin da ya sani na addini sai rikici tsakanin muawiya da aliyu bin abi talib ko ba ka bani? wato salabas din da ake amfani da shi ba kararan salabas ne mala ba ya haihuwa ɗa mai ido kawai haka baya ga mutum ya je ya dawo ya karanta maka daga alamtar da kai fa zuwa min aljinnatu wan nas da kyakkyawan karatu ba wai shi yafi kowa iyawa ba ba zai iya ba kuma watakila ya yi digiri ko ya yi masters ma saboda in ya shigo makaranta sai dai ya karanta transliteration wanda yake haramun ne ya rubuta qur'ani da harufan da ba na alqur'ani ba ina ta mun gano wannan sai daga ko da a secondary school ne ko a makaranta sai dai yaran da suke zuwa islamiyya in ya gane ce hey karanta eh sai ga yaran da suke zuwa islamiyya su suke karanta qur'ani a ajin amma shi har a gama tam guda ba za ka ga ya zauna a matsayin shi na malamin su na qur'ani ya karanta musu qur'ani don yi musu talqini su su lakana ba kuma ya ji ya karanta islamic studies me ya karanto kawai an ji an karanta mai Ali bin Abi Talib ya ce kaza Amma Abu bin Abi Sufyan ya yi ka kawai nan ya je gama gantalan su ya je dawo in an dan kara mai wani a kara mai kuma da sufanci in za a mai tarjama malama addini a mai tarjama su ibnu sina addini mutum kuma ya dawo a ce islamic studies ya yi islamic studies digiri masu ne gine shi kaga wani ya yi doctora islamic studies bai taba yi da hudu da ibnu kasir ba Allah ya ce wa yumsikuna amma shajara bayna sahabati wa qulun suna gumda bakinsu dangane da abin da ya gudana tsakanin sahabbai suna cewa inda hajjil al-athar al waɗannan abubuwan da aka ruwaito na tarihi tsakanin sahabbai fi masawihim na abin da ya shafi abin da ya shafi munanan ayyuka to ka sani min ma huwa kazibun daga ciki abin da akwai abin da yake tsantsa goron ƙarya ne kawai ɗaya kenan wa min ma kada da fihi a cikin labarukan akwai abin da aka ƙara ka kusan dama wannan labari haka ya gada shi sa kake ganin qur'ani Allah ta'ala yana cewa nahnu naqusu alayka ahsanal qasas da ya kammala ya ce laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara ba wasan kwaikwayo bane ma kana ka san wasan kwaikwayo shine hadisin iftara ba wasan kwaikwayo bane ba ma jiji bane walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi to akwai a cikin labarukan su na abin da aka rawaito tsakanin ya guda tsakanin sahabai wa ha ma haƙar zidi fi akwai abin da aka ƙara wa nukisa akwai abin da aka rage nau kenan akwai abin da yake ƙarya ne daya akwai abin da aka ƙara biyu akwai abin da aka rage uku wa ghayyira an wajhi akwai abin da kuma aka canza ko kana ganin duk ba zai karɓi wannan ba duk ya karɓi wannan duk wannan littafin islamic tarihul islam da ake karanta yana bukata a kaɗe mishi kura amma shi za ga ana ta karantawa Hehu minhu abin da ya inganta a ciki na labarin hum fihi ma'zurun su sahabbai akan wannan labarin waɗanda za a bai hanzari ne ta wata fuska in ma mujtahiduna musibun ko dai sun yi ijtihadi ne wurin zartar da abin da suka zartar sai suka yi daidai wa imma mujtahiduna mukhti'un ko kuma sun yi ijtihadi sai suka kuskure ko ba kai ke ba kuma kowanne akwai lada kamar yadda malam zai faɗa wa hum ma azalika su ahlus sunna duk da wannan bayanin da suke akan falalar sahabbai da matsayin su akan sahabbai la ya'taqiduna anna kullu wahidin min as-sahabati ma'sum ba sa cewa a zuciya cewar kowanne ɗaya daga cikin sahabbai ma'sumi ne ku lura wannan jumla sosai ma'asumi wanda baya zunubi wacce take kuma wannan ita ce aqida shi'a limaman su din na ma'asumai ne limamai goma sha biyu goma sha ɗaya sun wuce saura nawa ɗaya shine mahadi wanda ake jira wanda yake cikin sirdaf yana can da wasu zaratan ƙarfi a kogon ko sallah ba sai dan suna jiran ya fito kuma babu mai mishi hidima watakila sun yi ruku'i ko sun yi sujada shi zai suka dakatar da sallah suna jiran shi ya fito kawai shi wa kenan babu din shi babu din domin me inda akwai shi idan zamanin sayin na abubakar bai fito ba zamanin sayin na umar bai fito ba zamanin sayin na usman bai fito ba me yasa zamanin sayin na aliyu kuma yake fitowa tunda ya ɓoye ne tunda idan waɗannan gwamnatocin ba na shi'a bane to me yasa zamanin sai na ali bai fito ba eh to me yasa bai fito yanzu ba ba akwai ƙasa da za ta ba shi kariya ba eh to me yasa bai fito ba babu ce ba. Allah ya sauke wa ma zalika la takiduna anna kullu wahid min sahabati ma'sum ba sa kudircewa cewa kowanne sahabi ɗaya ma'sumi ne don Allah ta'ala cewa yi wallazina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون me Allah ya kore al-israr togewa akan zunuba kuma da shi iya bin su yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu bayan ya ce وساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكظم من الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون ونتيجة كده على السنة والجماعة sahabbai ba ma'asumai bane cewar ba sa babban في ko karamin laifi sai dai ba sa togewa akan shi ya zama kuma ya zama jiki ya zama laifi akan su a'a kuma ya ce annan kulla wahidi kenan idan gaba ɗayan sahabbai ne fa masu ne baki ɗayansu amma ga ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kowane ɗaya ba masu ba bane a karan kanshi an ka ba iri ismi na abin da ya shafi babban laifi wasu ga iri ko ƙananan laifi bal ya juzu alaihim zunubu fil jumla ya yakan yi su aikata zunubi a dunkule mai amsa sunan zunubi walahum min as-sawabiqi suna da abubuwa da suka gabatar mai tarin yawa wal fada'il da falololi da matsayi mai girman gaske ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum abinda zai hukuntar da yafe abin da ya gabatu daga wurin su in sadara in ya faru na me kenan na zunubi suna da abin da suka gabatar na alkhairi suna da matsayi mai girman gaske da zai kankare abin da suka yi in ma sun yi ɗin hatta innahu har cewa su ɗin nan yi gufarar lahum sayyi'at ana gafarta musu laifuffuka ma la yi gufaru liman ba'dahum irin abin da ba a gafarta ma waɗanda suka zo bayan su domin waɗanda suka zo bayan su ba su da matsayi irin nasu ba su da aiki irin nasu babin hijira tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana na a buɗe ko an kulle shi an kulle shi la hijira ta ba'da al in dai ka hijira ne daga makka ka je madina to bayan bude maka kuma babu wannan hijira Wai gana sauran hijira babu ta a buɗe take yace li li'anna lahum min alhasanat domin suna da kyawawan ayyuka allati tamhu sayyi'at wanda suke kankara munana ma laysa liman ba'dahum irin waɗanda suke na bayan su ba su da shi innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikra lil zakirin kai tsaye kyawawan ayyuka suna tabbatar suna share munana wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha mutum ya bi mummunan aiki da kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aikin ya share wancan suna da kyawawan ayyuka masu tarin yawa a daidai nan zan karanta mana hadisin da al-imam ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa na ayat cikin suratu al-imran daidai fadin Allah ta'ala izi tus'iluna wala tulhuna ala ahadi wala tulhuna ala ahadi minkum tun dai daga abin nan wala qarasa da kuma Allah wa'adahu iz tafassunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kun ولقد صدق ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر نو كنا بيو وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون نو كنا أكو منكم من يريد الدنيا نو كنا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلي ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد ولقد ولقد أفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل alal mu'minina kaga ashe suna nan da imaninsu daren dam kuma Allah ta'ala ya ce to amma kaga dan ta'adda in yazo sai ya tsaya iyanan ba zai kare shi wala kada afa ankum ba wallahu bi fadlin alal mu'minina eh kenan sai kuma ayi gaba kadan innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wala qad afa Allahu anhum wallahu ghafurun halim wala qad afa Allah kaga ga lam al-ibtida'i ga qad ga ismul jalala wala qad afa Allah anku wallahu wallahu ghafurun halim sai Allah ta'ala ya tsarkake su yace ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم kenan da Allah ta'ala ya bude da ya ayyuhal ladina amanu suna da imanin su ba su da imanin su wannan abubuwa yana ya faru a Uhud ya faru sai ga an ce to ai wani ya guda ranar Uhud sai kuma ya kauda kai daga waɗannan ayoyi din wala qad afallahu ankum wala qad afallahu anhum wallahu ghafurun halim al-imam ibn kasir a daidai nan yace wa qala al-bukhari aidan haddathana abdan qala haddathana abu hamza an usman ibn wahab qala جاء رجل حج البيت فرأى julusan جلوسا فقال imam bukhari da sa tiryan tiryan har zuwa ga usman bin Wahab ya ce ja'a rajulun wani bawan Allah wani bawan Allah ya zo hajjal baiti ya zo yin aikin hajji fara'a qauman julusan sai ga waɗansu mutane a zaune faƙal sai ce man haula il qu'ud suwaye waɗancan kuma a zaune suwaye waɗannan a zaune Ƙalu sai waɗanda ya tambaya suka ce haula il ƙoraish ai waɗannan ƙoraishawa ne amma shi an su tambaye shi qal sai ya ce mani sheikh wannan malamin da ke cikinsu fa shi kuma waye ƙalu sai waɗanda yake tambaya suka bashi awa suka ce ibn umar abdullahi dan umar ne kullum da ke ko ashe kaga ya zo aiki haji ashe malamai ana ribatar lokutan aiki haji ana karantar da alhazai dan sun zo daga duniya ne baki daya in aka karantar da su aka ba su littafi aka fassara musu ka isar da sako ne zuwa ga duniya baki da hisa abdullahi dan umar za ga galibi yana ina madina amma kaga lokacin ake hajji ya zo ya sa kujera a makka yana karantar da alhazai saboda sun zo daga duniya baki daya sako ya isa duniya baki daya fa'atahu sai wannan mutumin ya zo abdullahi dan umar faqal sai yace ce inni sa'iluka an shay'in fa ni zan tambaye ka wani abu ka karantar da ni ka bar labarinsa in in ji mutumin qal sai abdullahi dan umar ya ce sal tambayi hadisin bukhari ne qal sai ce unshiduka bi hurmati hadha albayt ina hada ka da alfarmar wannan daki wani daki ka'aba a ata'lamu anna usman ibn affan farra yawm uhud ko ka san usman ibn affan ya gudu ranar uhud wannan alhaji daga ina ke eh? wannan ba daga kan kusura yake ba kun ji tambaye shi ta farko kan sai sai abdullahi umar yace na'am eh kan sai ya tambaya ta biyu yace fa ta'limuhu ba an badrin falam yashhadha ka san cewar bai halarci yakin badar ba ciwa shi usman yake tambayarwa abdullahi dan umar hadisin yana ina yana bukhari qal sai abdullahi dan umar yace na'am eh tambaya ta nawa kenan biyu qal sai ce afata'lamu annahu takhallafa an bai a bai'ati ridwan falam yashhadha ko kasancewar bai halarci yakin abin nan ban nan bai a bai'atul ridwan ba abin nan mu mubayar da aka yi a ƙarƙashin bishiya ko ka san bai halarci wannan ba qal na'am sai ce eh in jiwa in ji Abdullahi dan Umar hadisi yana ina yana Bukhari fakabbar sai mutumin ikabbara ma'ana ya samu abin da yake so kaga wannan alhaji ina gan daga kan kusura yake yawa dan ka za rasul mai yace ala innal fitna hahuna min haythu yatlaw qarnay shaytan yace fitina daga nan take ya nuna kusurwa wajen iraki da iran aina sai na aliyu aina sai na husaini a ah, daga yana shi an ce fito daga yana sufan ce fito abu kuma gashi na filla filla daki daki a ina yake bautar wuta can fa kuma har yanzu addinin shi'a garo yake da bautar wuta har yanzu nan garo yake da bautar wuta fa kabbar sai ya kabbara shi wannan mutumin fa qala ibn umar sai ibn umar ya ce sai abdullahi umar ya ce ta'al ka li ukhbiraka wa li ubayyana laka amma sa'altani an dan in baka bayani in ba ka amsa filla filla daki daki dangane da tambayar da kai mu kun ga idan dan shi'a ne sai ce ai hadisi yana bukhari ku kiyaye hisa na kawo sai ka ce hadisi yana bukhari sai ya iya can ko da yake shi ma lakana mai aka yi akwai dan shi'an da muke magana da shi ya ce ai magana da ya faɗa min tana cikin littafi kaza sai na shiga ɗaki na na ɗauko littafin na bashi da ce buɗo wallahi ka ne mai na ce ga littafin buɗo sai ya kasa buɗowa maganganun da ake faɗa waɗanda ake faɗa yanzu suke ji ake naɗa kaɗan ne akwai wadanda ba a faɗa ba sai ce amma firaruhu yau ma uhudi ba ita ce tambayar farko ba amma gudun da iya ranar uhudu fa ashhadu dan kaga ya ce dan ya ce abin nan unshiruka billah sai ce fa ashhadu anna Allah afa anhu ina shaidawa Allah ya yafe mishi dan Allah ya ce wala kada afa anku tambaya ta nau kenan kuma ya ce ya shaida tabbas Allah ya yafe in kuma ya ce ba haka ba to ga ya kafarta kenan dan yayi musun qur'ani nan qur'ani ne ya tabbatar tambaya ta biyu wa amma taghayyubuhu an badirin, amma rashin halarta shi yakin badar fa innahu kana tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ai ya kasance yana auren diyar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shiwa shi Usman bin Affan wa kanat marida ta kasance mara lafiya ba ta da lafiya fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da sayyidina Uthman inna laka ajara rajulin mimman shahida badran wa sahma lalle kai kana da ladan mutumin da ya halarci yakin bada? ɗaya kenan kuma kana da kasan shi na ganima da za a raba ya halara ko halara ba ya halara mai Allah ne ya ya ajiye shi don ya kula da yar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama yar manzan Allah ba ta da lafiya ka tafi ka bata a gida wani jihadi kuma za ka tafi ga jihadi a gida malam ka tsaya ka kula da yar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ba ta da lafiya wani jihadi kuma za ka tafi ga babban jihadi ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi na Uthman yana da ladan mutumin da ya halarci Badar sai na Uthman yana da rabon ganima na mutum guda wanda ya halarci badar tambaya ta amsa ta kenan wa amma buhu an a ridwan amma rashin halartar shi bai'atir ridwan falau kana ahadun a bi batni makka min usmana inda akwai wani mutum guda da ya fi girma da daraja a wurin shugabannin makka a wannan lokaci jefa Usman daraja la ba'athahu makana da manzan Allah ya tura sayyidina Usman ya tura shi matsayin sayyidina Usman kenan babu wani mai matsayi irin sayyidina Usman shi yasa manzo Allah ya tura shi ɗaya kenan wannan kahon ne fa gangan jikin bata iso ba fa ba'atha Usmana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Usman fa kanat bai'atu ridwan ba'da ma zaba Usman ila Makkah sai aka yi mubaya'a bayan na Uthman ya tafi Makka domin tattaunawa da mutanen da shugabanni kamar yadda muka faɗa jiya dan daman ko in ana rikici tsakanin bangarori ana tura wannan ne ana tura waɗannan kuma ko da ana buɗe wuta waɗannan ba a taɓa su kun lura da kyau ko wannan ita ce ka'ida wannan ba'a kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take amma sai ga wannan sun yi kare kare a ciki wai suna so su nuna wasu suke da yanci فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa da hannun shi na dama ya ce hazihi yadu Usman ya ce wannan hannun sayyidina Usman ne hannuwa babu wani cikin sahabbai da Annabi ya ɗaga hannun shi na dama ya ce hazihi yadu wani in ba na Usman ba kaga da yayi gumda bakin shi wannan dan shi'an da ya fi mai sauki amma da itara da itara si ya kake ji yanzu fadaraba biha ala yadihi sai annabi sallam ya daga hannun nashi na dama da yace hazi li usman sai ya hada ta da ɗayar faqal yace hazihi yadu usman wannan shine ya hannun usman kun ga hazihi a larabci mace a hausa kuma namiji ba za ka ce hazihi wancan nan ba nan kuma ka yi gwaranci in ji malam bahaushe kun lura da ke ko saboda ka a hausa hannu namiji a larabci mace ba za ka ce na mace ba kuma hazihi yadu usman izhad biha al'ana ma'ak yace tafi da wannan in ji wa kenan in ji sai na umar ka ji amsa filla filla daki daki wannan fa yana majalisun karatu ne abdullahi dan umar barakallahu fik yana madrasan karatu ne ya gifto i tambaya aka ba shi wannan kuma aka ci gaba da haddasana ya tafi can min haifu ya kan nai shaitan ai eh mana Allah ta'ala ya sauke kun ga wannan wannan hadisin da muka karanta yanzu in kana da ibnu kasir zaka je zaka je ka duba daidai fadin yace wa qawlu ta'ala thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum a daidai nan kar ka kwanta bacci inda kana da ibnu kasir ka je ka duba shi domin ka tabbatar da abin da aka karanta eh suratu ali kai kuma ana dan aya ka ce ko da ke wata gila ya tambaya ne dan wanda zai ji suratu ali imran a kai haba yau sai zan karanta maka zan baka lambar aya in baka lambar aya ai ga ga farko daga farkon sura daga alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa karshe ya ayyuhallazina amanu subiru wasabiru warabitu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 alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخير القرون ya tabbata da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai su ne fiyayyen lokaci lokacinsu su shine mafi tsaftan lokaci karnin su shine mafi tsabta, shine tatacce domin da yace khair asalin shi akhiyar ne wa ghaliban aghnahum khairun wa shar min qawlihim akhayrun minhu wa ashar inji ibn malik a cikin alfiya ka sai ismu tafdil af'al ne a tafdil zaidun a'lamu min al-amr min amr min ya fi amru karatu kaga sai ka ce a'lam kun gane wannan da ke ko to ba za ka ce zaidun akhyaru ba sai dai ka ce zaidun khairun haka ibn malik ya faɗa ce sau da yawa a larabci suna cewa khairun maimakon su ce akhyar sukan ce sharrun maimakon su ce ashar amma karka ce fa Allah ta'ala ya ce wa anna la nadri asharrun urid min fil ardi hamza ce al-istifhamiyya ba hamza ce litafdil ba wa qad sabata duk mun yi wannan yaren ne dan mu san cewa khairul quruni shine fiyayyi lokacin su shine mafi tsaftar lokaci wa annal mudda min ahadihim mudin nabu guda nasu idza tasaddaqa bihi in ya bada shi sadaka kana afdalu min jabal uhud zahaban mimman ba'dahum ya kasance yafi dutsen uhud na zinare da wani ya bayar da izo bayan su kuma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun to ka sani idan wani laifi ya faru daga wani daga cikin su sai kunu qattaba minhu zai iya kasance ya tuba da wannan zalunci ko sai ya gaya maka ya tuba ko kuma za ka ce bai tuba ba eh, eh kenan au ata bi hasanatin tamhu ko ya zama ne yayi wani aikin alkhairin da zai share wancan ko da tuba bai biyo shi ba domin innal hasanati yuzhibna sayiat zalika zikra lil zakirin akwai laifukan da ba sai mutum ya kira su ya nemi gafara su ba kai tsaye laifukan ayyuka alkhairi suke tafiya tafiyar da su amma kuma akwai zunuban da mutum sai ya kira su ya nafanta su ya roki Allah ta'ala gafara su fuska ta mai kenan yanzu ta biyu a gufira lahu ko kuma ya an gafarta mashi. fuska ta nawa ta uku bi fadli sadiqatihi saboda falalar wani abu da ya gabatar tintini su bi hijira aw bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko da cetar manzo da cetar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama allazi hum shetan da suke su din nan su ne a haƙun nasu bi shafa'ati su suka fi kowa cancantar ceton manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama ko ka ce kai ka fi su ceton cancanta su ne su suka fi kowa su ne a dama da shi su ne a haune da shi su ne a sama da shi ne a ƙasa da shi su ne ko ina da ina na shi su suke tali su suke mai kaza irin abin da suka bayar da ransu da dukiyarsu da mutuncinsu da 'ya'yansu da zuriyarsu a kan shi ke baka bayar ba ka kusan su ne suka fi kowa cancantar ceton manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aw butiliya bi bala'in fi duniya ko ma an jarrabe shi da wani bala'i a nan duniya ko a karan kan shi ko a dukiyarsa ko a 'ya'yansa kuffira biyu anu da aka kankare mai zunubi da wannan jarrabawa da aka yi domin ta kaya da ka taka ana kankare maka zunubi a kanta ba ka ɗan damu ba ana kankare maka zunubi a kanta to wataƙila an mai wata jarrabawar da jarrabawar ta sa aka kankare mai zunubi duk ka san waɗannan kawai da ka san yayi abu kaza kuma mutum shi kadai ya riƙe yanzu shi wancan da ya zo daga kan kusurwa inda da akwai wasu abubuwan sama da uku nan da bai tambaya ba eh da ya tambaya to daman da yake su uku kwaya uku ne suka dame shi kwaya uku ya riko tun daga can ya taho da su inda da wasu da yayi shi yasa iya waɗannan din yayi kenan a cikin rayuwar sai na Usman baki daya abubuwa guda nawa aka ambata guda uku a'a a ai mun yi magana da su ka fa bihi fadla to limaman shi ba akwai wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din shi fa ne da ya zo bayan an rufe halifanci imamanci guda nawa guda goma sha biyu ga wannan na sha biyun bai bayyana ba dan babu ce babu kuma za ta bayyana ba to kuma yanzu ya zai shi ma ya dan samu ya dan abin nan sai ya kirkiro wata wilayatul faqih to anan ne ya samu ya dan shiga shi ma ya dan dama haka Allah ta'ala ya sauke fa idza kana hadha fa idza kana hadha fi dhunubil fa kayfa al-umuru allati kanu fiha mujtahidin in asabu falahum ajran wa in akhtau falahum ajrun wahid wa in qata'u maghfur shaykh al-islam ibn taymiyyah yace fa idza na hadha duk wannan jawaban da muka yi fi in ya kasance a zunubin da aka tabbatar fa wannan fa ana magana wanda aka tabbatar ne ba wanda aka ƙara aka rage aka shaci faɗi aka jita-jita aka waye aka waye ba a'a wai waɗannan fa muhaqqaqa ne ka kusa waɗancan da wancan na kan kusurwa ya zo ya magana a kansu ba mu haƙƙa ba ne don akwai amsa a kansu asali ma daraja suka ƙara masa na Usman fa kaifa al-umur allati kanu fiha kanu fiha mujtahidin to ya ga al'amuran da suka kasance su masu ijtihadi ne akai in asabu tunda ijtihadi suka yi in suka yi daidai falahum ajran suna da lada biyu wa in in suke kuskure falhum ajrun wahidin suna da lada daya wal khata'u maghfur kuskuren kuma an yafe musu ko za su ce sayyidina ali bai kai matsayin da zai zama mujtahidi ba kun shiru sayyidina muawiya ko bai kai matsayin da zai zama mujtahidi ba sakataren manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ne da yake rubuta mai wahayi eh ko zai ce sai na umar bai kai matsayin mujtahidi ba ne ko sai na umar bai kai matsayin mujtahidi ba ko sai na abubakar bai kai matsayin sai da eh, mujtahidi ba ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نظر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح shekul islam ibn taymiya yace thumma innal qadar ladhi yunkaru min fi'li ba'dihim sannan fa dududun abinda ake ganin sun aikata ake musun shi na ayyukan wasu daga cikin sahabbai ake mai kallon kaman ba daidai ba bai fa kai cikin cokali ba qalilun ɗan kaɗan ne nasiru maghfur abu ne da an riga an gafarta shi fi jambi fadailil qawmi in kai la'akari da falalar waɗannan mutane, in dai har ka ga falalarsu za ga wannan abin ya riga ya jilme ya ɓace fitsari fpc guda ana samun fpc ko fpc guda fitsari wanda yake daidai kwalbar tutulin an gane yanzu ya karama kwalba haka kwalban magani ya kananan nan na jisa ne ko ba na jisa ba ne eh sai aka watsa shi a kogin maliya zai na jassar da kogin maliya eh <laughs> wai an tsaftar da shi ko ya kuma mai tsafta kuma yanzu a ba wai ba hurma ko kogin male fa yanzu ga kogin male ba sai sama an sa wani ruwa abc guda ne a ciki wa mahasinihim da wa ayyukansu min al-imani billah kamar na abin da ya shafi imani da Allah mutanen nan ba a taɓa ruwaito sun ja da bayan kan imani da Allah ba wa rasulihi imani da manzon shi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba jan rana awa ɗaya minti ɗaya sun ce bari su dan huta ba na imani da Allah imani da manzon Allah sai sun dan dauki hutun minti ɗaya ba a taba jin wannan ba wal jihadi fi sabili da kuma bude zara kan sakalin takobi don yin jihadi akan tafarkin Allah madaukakin sarki ba a taba jin sanja da bai ba wal hijra dangane da hijira sun bar iyalansu sun bar dukiyarsu akwai mutumin da aka ce ko kai su romi ta tafkeken shago yake da shi a makka makar na san dan kasuwa da ya san wannan yaran an aka ce tafkeken shago makar yake da kaya fa haka yake da shi a makka fa yazo ya fara tattara zai hijira ya tafi madina suka ce a'a in dai zai hijira sai dai ya bar duk abin da ya mallaka duk abin da ya mallaka a wannan shago na kayan shi kayan da ke jikinsa kadai su ya kama hanyar madina da su ya ban musu shagon da gaba daya kafin ya isa madina Allah ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa minan nasi man yashri nafsu bi za'a marqatillah kaji fa akwai wanda suke yi ma dukiyarsu haka suke yi ma matansu haka suke yi ma ƴaƴansu haka ba dai su ne duniya ba baki ɗaya ko kuma akwai wani zarfi wanda ba wannan ba An su ne zuruf ɗin ai dukiya ya'ya iyali duk haka suka basu suka tafi madina don me don manzo Allah ya kama hanya ya wuce wannan sura sun taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi sun taimaka mishi wal ilmin nafi suna da ilimi mai amfani da ilimi ne tsaftatacce babu guggubu guggubun bid'a a ciki babu guggubu shirka a ciki babu shubha a ciki babu tawili a ciki ilimin su ilimi ne tsaftatacce babu kila wakala a ciki babu wuruya a ciki wal amalu salih aiki ne tsaftatacce dan wake supervising din aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duba aikin nasu yace ku yi kaza wuri kaza ku sa kaza aya kusa ku sa wuri kaza wuri kaza wuri shi ke duba aikin nasu ba sallallahu alaihi wasallama ga al'ilmun ilmun nafi ga al'amalu amalu salih da shi fa Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq al-huda al-ilmu an-nafi dinul haqq al-amalu salih duk sun tara waɗannan al'amura amma shi ne saboda tsabagen ta ido mutum kuma ka san wani abu shi'anci fa ba a taɓa yaɗa shi a ce ku zo ku yi shi'a saboda shi'anci wata wani addini ne da ke ɗauke da cutar da take kashe shi shi karan kanshi yana ɗauke da cutar da take kashe shi saboda haka babu yadda zai a tallata shi ko ga gana gane da suke cewa abu ɗariƙa za a kwashe su a babbar riga a ana tallan shi'anci akan haka ba a tallan shi'anci akan haka babu yadda za a yi a tallan shi'anci sai dai a yi ta jan mutane a hankali a hankali a hankali sai sun shiga sannan kuma a fara tsini ma Abubakar da Umar amma babu yadda za a yi tashin farko wai mutum zai tallan shi'anci ya fara tsini ma Abubakar da Umar mutum ya ɗauki tunanin shi yasa shi'anci yana ɗauke da guba da take kashe shi in ba haka ba shi'a fa tana cikin firak ta farko ko ta farko farko da ta bayyana ta farko farko da ta bayyana sufanci da kake gani ya zo bayan shiyanci ne haka sosai amma ya da sufanci yayi shi'anci fa ba har yanzu ba har yanzu yaɗuwar da sufanci ya yi ba kuma an cewa yaɗuwar da ya yi sufanci ya yi wai yana kan daidai ba ne a'a ba wai yana kan daidai ba ne to amma kaga kullum sai taron dangi ake sai ga suna jan sufaye don a tafi maulidi dan sun zan su karan kansu babu wani mutumin da zai bi su imaulidi tare da su babu wani wanda babu wani ko al'ada ko addini babu wani ɗaya da ya goyi bayan shi'anci to yara ne kuma da ake zagaye da su daman sun gaji ba aiki suke nema wani ya gaji ya rasa yaya ta kara da gari kawai da su rajiman bilgaibi amma ba haka ba malam shi'anci babu yadda za a kama shi'anci ai shi'anci yana masa sunan shi'anci don me dai yana dauke da gubar da take kashe shi Allah ta'ala ya sauke wa man nazara fi sirati alqawmi bi ilmin wa basira wa ma manna Allahu alaihim bihi min alfadail alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya wa man nazara fi sirati alqawmi duk wanda ya kallaci tarihin duk wanda yi tunani akan tarihin mutanen nan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ya tura Mu'az bin Jabal zuwa ina Yaman ya tura Mus'ab bin Umair zuwa Madina tun kafin isa Madina Mus'ab bin Umair shine farkon ambassador a musulunci Annabi sallallahu ya tura shi zuwa Makka ya karanta a Madina ya karantar da su addini ya tura Mu'az bin Jabal zuwa Yaman ya dawo da shi ya tura Ali bin Abi Talib ya tura wani zuwa wuri kaza ya tura wani zuwa wuri kaza suna son su yi ido hudu na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kana ganin kana kallon zaka kifta a sai dai idan kibtawa ta kibta ba tare da ka sani ba ko ba kake ba to amma suna son su yi ido hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su suka tafi suka je wuri kaza tun fa yana da rai yanzu ya tafi da su Badar ya tafi da su Uhud ya tafi da su Hunain ya tafi da su Tabuka ya tafi da su enuka ya tafi da su ina ya tafi da su ina ya tafi da su ina suka ce wallahi in wuta ka ce mu tsallaka za mu tsallaka mu ba za mu ce maka irin abin da annabi Musa mutane suka ce masa ba suka ce ba anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun ba za mu taba faɗan wannan magana ba in wuta ka ce mu tsallaka za mu tsallaka haka ba sahabbai suka ce da shi ba kuma wannan ba da'awa ba ce aikin su ya nuna haka mutanen da ake zariya ake zariya ake zariya kowa tunanin shi ya manzo Allah yana nan da rai kawai shi ne tunaninsa bayar da so manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su ɗauki saƙon sun ninke shi sun sanya shi a ƙarƙashin fulo ba a'a sai suka ɗauki saƙon suka ci gaba da yaɗa shi har yi zo mana nan da tuni wani yana ce yana bautar tsumburbura da tuni wani yana ce yana bautar zandoro da tuni wani yana ce yana bautar kaza yana bautar kaza yana bautar kaza uku ba tubuni nafi ya danno afirka ya kunno kai da kansakalin takobi da waye da waye aka cire mutane daga bautar shirka da bid'anci da tsafe-tsafe da maita da waye da waye duk gaba daya aka saita su suka dini haka fa mutanen nan suka yi Umar dan Khattafa sai da ya kai ga Baitul Maqdis komawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga Allah raso manzo Allah Baitul Maqdis bai shiga hannu ba a zamanin sai na Umar ne ya shigar da shi ya zama karkashin daula al-islamiyya ko ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sham siriya ta shiga hannu ba komawar manzo Allah sallallahu ga Allah Farisa ba ta shiga hannu ba zamanin sayyidina Umar ta shiga hannu ku san dole su shi ai dan ya ja mai suna bautar wuta ya tura musu Khalid bin Walid ya ce ko ku musulunta ko in turo muku waɗanda suke son mutuwa kamar yadda kuke son rayuwa ko kako san nake ba ne lafi sami ani haka sai faɗa musu mu'az bin abin nan Khalid bin Walid shi sa addini shi ba sa so sun ce wai mazinaci ne la ilaha illallah Allah ya sa wallahi tallahi ya huda nan basar mutunci Khalid bin Walid ba ai ba ka karanta tarihi ba za ka fahimci saboda ne suke kin waɗannan ba umar dan khattab shi ya kasa su a gaba ya tayar da su daga bautar wuta zuwa ga bautar ubangijin wuta ya tura musu kwamandan Khalid bin Walid shi za ga suke tsine ma Khalid bin Walid da Umar dan Khattab dan ya tayar da su daga bautar abin da suke yi Allah ta'ala ya sauke to haka fa kowa a zamanin sa kowa a zamanin sa ayyuka suka dinga yi suna yada addinin nan suna sanya shi inda bai kai ba suna kai addinin nan inda bai kai ba to amma rana tsaka rana tsaka malam kai wani ya sha sigarin shi kawai ya busa kawai ya ce wai duk waɗannan ba abin da suka yi shi wallazi ta wallaki kibar hudun ma na Najeriya mawuyaci kika ji ya ja aya ɗaya daidai sai ka rasa da yaya aka zama malaman da yaya ake shiga an taba karatu na addini a ce a karanta fasarar boko yanzu za ka karatun addini da karanta fasarar boko na turanci ko na faransanci ko na hausa ai ka san sai dai ka dan cire ma ga dan wani dan kadan dan abin da ya shafi na abu na jahilci mana Allah ta'ala ya sauke wa man nazara fi siratil qawmi duk wanda ya kalanci tarihin mutanen nan bi ilmin akan ilimi wa basira da natsuwa da nesa da tunani wa ma manna Allahu alaihim bihi da irin dimbin ni'imomin da Allah ta'ala yi musu min al na falaloli na darajoji alima yaqinan zai sani sani kuma na yaqini annahu khairul khalqi ba'da al-anbiya waɗannan su ne fiyayyin halittar Allah bayan annabawa bambancin shi'a da kirista in ka tambayi kiristoci su waye mafi alkhairin al'umma ba za su ce maka mabiya annabi isa kuma haka za su ce ba za su ce almajiran da annabi isa alaihi salatu wasallam ya rena su za su faɗa in ka tambayi shi'a kuma waye mafi shirin al'umma fa Sabbin manzo Allah za su ce maka fa haka fa za su faɗa fa dan su suke kira abubakar kuma suke kira gumakan ƙurashawa kuka ka taba jin ka taba jin wani kirista ya aibanta bulus ba ka taba ji nuna cewar bulus bai haɗu da annabi isa ba bayan wucewar annabi isa ne kawai ya tsaya ya shakata kawai ya rubuta abin da ya rubuta kawai shi ya zama kuma shi da kiristanci <laughs> ka bai ci maganar ko amma ba za ka taba jin cewar wai kirista ya ɗauko wani almajiri ɗaya daga almajiran annabi isa ya aibanta shi ba ko yahudi ya ɗauko wani malin almajiri ɗaya daga cikin almajiran annabi musa amma kana tambayar shi'a waye mafi shirin al'umma za su ce maka almajiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka za su faɗa sun tuhumci karantarwar shi kenan sun tuhumci kenan sun tuhumci kaza sun tuhumci kaza sun tuhumci kaza dan duk mutumin da ya tarwatsa maka yace ɗalibanka ba mutanen kirki bane me yake nufi E? ke malamin tun da sai ka koya musu rashin girgin kenan billa. waɗannan bayanan wajibi ne a yi su domin a tseratar da al'umma daga hallaka wajibi ne a yi su domin a tseratar da al'umma daga hallaka bala'i da ya kunno kai na abin da ya shafi shi'anci a kasan nan da al'umma duniya baki ɗaya dole ne a tashi ta dukkan hanyoyi da musulunci iya da su na a waye da kan mutane kar ku manta jahilci shine katutu shi fa zai ta wallaki kibar hudun jarida shafi guda ake tarihin rayuwarsa yace shi bai zo da niyyar ya zama mai wa'azi ba daga baya ne ba shi da niyyar ya zama mai wa'azi daga baya ne ya zama mai wa'azi yace shi da ma'aikacin gwamnati ne ya yi shirin ya zama ma'aikacin gwamnati ne shafi guda fa yi dinga zuba bayanai wallahi kana karanta sai ga a'a kamar ana matsa mutum ta bahaushe yace kamar an sa mishi hular tsafi wai wai wai bincike ne ya sanda suke wai ni wuce yake da wasawa da hular tsafi wajen yana bayani sai ka ci bayanai malam da yake yi malam kamar ba shi ba da kan shi yake faɗin waɗansu abubuwa ko ba ya ɗan rufa ma kan shi to wani fa wani ya faɗa ɗin kenan wanda ya ɓoye kuma وما تخفي tukhfi أكبر sai a ce mutum ya ce ai shi ba zai je bautar ƙasa ba satifike ɗin shi ma ya ce an ce ya ga wa'i ya ga certificate daman me gayar satifike ba ka nemi aiki ba a baka to kuma ba ka gina goma damar ba na ci abinci ba ne ba mutum ya zama hanyar ci abinci ba ba shi kenan ba akwai wani littafi da aka rubuta da hausa na dr umar lafto abin nan vc na jami'ar musulunci ta katsina wanda ake kiran ta katsina university abin nan ya yi bayani sosai kan abin da ya shafi shi'anci kun gano wanda kuma hausa jarida a tattik suna buga shi in ban sha'afa ba in dai mutum yana yawan yanzu zai gamsu a ciki akwai tambayoyi saba'in alaikum salam eh akwai tambayoyi saba'in da Dr. Um Dr. Mansur Sokoto yi ya ce ga shi'a inda sun amsa ɗaya zai zama ɗan shi'a tambayoyi saba'in in sun amsa ɗaya zai zama ɗan shi'a har yanzu mushirki ya ci shirwa waɗannan abubuwa wajibi ne a bayanin su domin ƙasar nan ƙasa ce wacce take gata nan ne a cakuɗa take wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma aqala subu illa ma zakaytum ma gubi ala nusubi wa anta saqasmu bil azlam zalikum fisqun gashi nan barkatai a ciki sufanci ne masu Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsaki ne masu zagin sahabbai ne masu cin daraja mutuncin manzon Allah ne masu ba kowa ne duk gashi nan kowa bayyana da kirshi ke kun gano wannan da kyau ko to saboda haka wajibi ne a mutane bayani su fahimci jahilci ku yi. jahilci shi yana da ruwa da tsaki wurin yaduwar barna a cikin al'umma wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi mutafiqan nassun min al-kitabi aw min sunnatin wa tabibu dhalika al-alim ar-rabbani ibn qayyim shaykh al-islam muktasar ibn taymiya yake cewa wal jahlu jahilci daga ganshi da'un cuta ce qatilun mai kisa wa shifa'uhu warakar wannan cutar amrani al'amurra ne guda biyu fi tarkibi muttafiqani wurin haɗawa haɗin yayi daidai dan ka san ba iya haɗa ma magani ba sai haɗa mutum maganin da zai je kuma ya haifar mai da wata cutar nassun min alkitabi kaji maganin nassi na alqur'ani aw min sunnati ko kuma nassi na sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa tabibu zalika al-alim rabbani likitan kuma da ya rubuta maka shine malami mai tsoron Allah da ya yi maka bayanin nasu alqur'ani da nasu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ba haka ba wallahi cuta bala'i jahilci cuta ce kuma cuta ne mai kai mutum zuwa ga makabartar tarihi mun sha maimaitawa dubi yadda Allah ta'ala yi bayanin jahilci a cikin suratul an'am yace walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamuhumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhaluna yace walau annana inda a ce mu dinnan nazzalna ilaihimul mala'ikata mun sassaukan musu da mala'iku abu na nawa kenan na walau wa kallamahumul mauta mun tayar musu da matattu matattun sun yi magana da su sun ce da su mun je mun gano wa kallamahumul mauta wa shana ilayhim kulla shay'in kowanne abu mun tara musu shi kubulan gashi a gaban su suna kallo ma kanu ba su taba kasancewa waɗanda za su imani ba illa an ya sha Allah sai idan Allah ya gana masu imani duk da waɗannan abubuwan duk da mala'ikun da suka gani zahiri duk da tayar da matattun da ake suke magana da su duk da tara abubuwa da aka musu ba su imani ba ma kanu limini illa insha Allah walakin na aksarhum yajhaluna sai dai mafi yawan su suna jahilta al'amura kuma ka lura duk abin da aka ce jahilci ana nufin jahilci na fahimtar addini duk abin da muke nufi da jahilci shine mutum ya jahilci addini bai san musulunci ba wallahi ko ya huce z a karatu kun lura da ke ko in bai san addini ba jahili ne tukub in ya dawo karatu sai an fara mishi daga alifin ba'u don wani da tunanin ya gama farfesan ya zo zai yi karatu sai aka fara mai daga alifin ba'u sai malamin ya rubuta mai alifin ba'u sai nuna mai alfin yace ka san wani ce na san ta mana aka ce mece ce yace wani haka ya faɗa ba yace wanci wallahi tallahi saboda haka abin da ake magana da ilimi al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla shine Allah ta'ala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa shine Allah ta'ala ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi kaji ilimi kenan waɗanda aka baima littafi aka baima ilimi kafin zuwa ka fahim ilimin addinin musulunci mutum ya san addinin musulunci a yadda yake ba a yadda turawan yamma suka rubuta suka zama da hisala ba sai yake karantawa ba a'a ya san musuluncin a yadda shi musuluncin yake wannan shi zai yaye mishi yanar ido shi zai zama da shi ɗa ba bawa ba zai zama bawa ne na Allah ta'ala kadai ya zama ɗa a cikin al'umma amma in ba haka ba bautar da shi kawai za a yi to amma dubi irin ci bayan da ake nema sai ake neman ilimin addini ya zama ƙauyenci ne sai ya ga mutum ana tambaye shi tarihinsa a wata kafar yada labarai ko a curriculum nashi shi a tarihinsa gaba ɗaya bai yi karatun addini ba dan ba za ka ji ya ce kuma yana zuwa islamiyya a unguwarsu da bayan la'asar zuwa sallar magariba ko bai je islamiyya ba eh ya je ko bai je ba to lokacin da ake interview da shi ko a gidan talabijin ko a rediyo ko a jarida me yasa ba zai faɗa ba wai ya ɗauki wannan ƙauyenci ya yi karatun allo shi ya san ya yi karatun allo ko da ko iya babbaku iya bai yi farfaru ba ya faɗa mana ya ce iya babba ya yi ya gudu ko kuma ya ce ya yi karatun allo a tsangayar suwa da ishuru amma ba zai faɗa ba zai ce ya yi karatun allo a wuri kaza ba ba zai ce ya yi karatun islamiyya a wuri kaza ba sai ya gaba ɗaya babu wannan ƙauyenci ne ko kuwa tumi me bai faɗa ba saboda ku lura akwai jahilci cikin al'umma shi abin jahilcin har ya kai wai yana jin kunyar ya ce ya yi karatun addininsa a wuri kaza tambaye shi ake fa ana tambaye shi ne rayuwarsa ya faɗi rayuwarsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza me yake irin waɗannan al'amura me yake ci baya irin waɗannan shi kuma wanda kake gani ya ɗan yi turanci ɗin ya ɗan yi kaza ya ɗan yi kaza in ya tashi littafan turanci ke karanta waɗansu kuma daga indiya waɗansu daga pakistan waɗansu daga ingila waɗansu kuma daga amerika ba wai mun ce cibiyoyin da ke can ba ingantattu ba ne a new delhi akwai markazu ibn bas a indiya to amma kuma ita kadai ce eh ba ita kadai ba ce ba kuma masu bauta shanu ba so ba wai kawai mutum ya ga littafi da aka in dai kana so ka zama kai magana akan addini ka yi kokari ka koyi larabci kawai ka karanta addinin daga larabci kai tsaye kun lura da ke ko in ba haka mutum ya yi ba to ya ya ɗibi doguwar hanya za ga rubuta ibn kasirin na turanci ina muktasar ne akwai wuraren da yawa da tsallake shi ma bai tsallake ba kauce musu yi ko ga an rubuta motsa an fassara da turanci can za ga wani ya tsallake wani babu eh eh kana ji abin da ya faɗa ya ce akwai darasin motsa da muke a nan durar ko asabar da lahadi da safi karfe shida da karfe shida da rabi zuwa bakwai da rabi yake ta shi mu waɗanshi da yake da shi an fassara da turanci to kuma yana jin turancin to sai ya ga larabcin daban turancin daban kun lura da ke ko wai mai fassara don abin da ake nufi da fassara dole ka sama biyu yaren da za ka fassara ka gane shi yaren da za ka ɗauka ka kai ka gane shi don kana jin turanci kadai bai baka lasisin ka fassara a halari ba kun yi shiru don kana jin larabci kadai bai baka lasisin ka ɗauko wani turanci wani littafin turanci ka fassara shi zuwa larabci ba su ake duk yarurruka biyun nan sai ka kware a cikin su ka san ka'idojin hawan su ka san ka'idojin adabin su dan ba a tsaba yo ba an samu irin wannan ba an fassara in an ga tsaka a kashe ta hadisi shi mai fassara da ya zo sai ya rasa gane ya zai fassara tsaka sai ya fassara ta da kadangare lizard shi wani da ya tashi kawai ya karanta lizar kawai sai ya dinga mun gadangaru yana kashe. na turanci ya fasara ya karanta bai je gaban malam an fasara mishi ba shi ya dauki wani littafi tuce a sai boye koyi da kanka wallahi dicin mutunci addini ne babu wanda zai karatun boko da haka ya je neman aiki a kula shi ya ce a ah, alhamdulillah ai na ji turanci da na ji turanci sai na je na ɗauki littafi dan shi turanci kawai ya karanta piyo ya karanta saboda haka ya san ƙa'idojin rubutunsa ya san ƙa'idojin nutukinsa ya san adabinsa baki ɗaya na me na turanci saboda haka akan shi ya digirin farko akan shi ya digiri na biyu akan shi ya digirin digirgir saboda haka yanzu sai je sai littafan da aka littafan likitanci baki ɗaya sai ya karanta ba turanci aka rubuta su ba sai ya karance su baki ɗaya yanzu ne ya zo ma'aikatan lafiya ne sa ɗauke shi aiki kuma bangaren littafan fiɗa ma ya karanta za su kula shi ba da turanci ya karanta ba ya za addini ya mai irin waɗannan kama kare haka wannan yasa shi'anci suke ɓannar da suka gama a ciki wannan yasa shi'a suke ɓannar da suke gama a ciki jahilci kuma da ruruwa yake cikin al'umma Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala shi fi mana Allah ta'ala ya yi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu mun karasa ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء سوني في أي أهل الله بيان النبوة أما كتنبي شيئا زال سيبك صحابا ما زال سوني abin da ba wannan ba Allah ya sauke la kana bai taba kasancewa ba wala yakunu mithluhum bai kuma ba zai kuma taba kasancewa irin su ba wa annahum safwa sune fa tatatu min quruni hadhihi umma na karnonin wannan al'umma ka lura dukkanin nan da yake kusa da karnin manzo Allah sai kaga yafi dama dama ko ba wai muna magana karnin manzo Allah din ba dan shine shi ga karnin ga manzo Allah ne kun shiru yanzu tsakanin fa shekara 1400 da wasu abin da shekara 1000 da wasu ɗaruruwa duba ga yanda abubuwa suka cakuɗi wani kaga yayi shiru ya ce shi yanzu ya rasa ma wanda zai ɗauka shi'a sun ce da shi kaza yan to a kira su yan mandiri in an kira su yan mandiri su kuma yan shi'a sun zama yan bujujala kenan ware kuwa dan maulidin maulidin da ya wuce ne ko wancan ne daga cikin cocin aka je aka dauko kuma mai haya dan da aka da aka dauko hayar kalangun abin nan su jita din sai kuma ba a samu wanda ya iya bugawa ba aka dole a dauko kuma hayar Allah ta'ala ya sauke la kana wala yakunu mithlum wa annahum safwa min quruni hadhihi al-umma allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah wa al-umma da take ita ce khairul umam ita ce fiyayyar al'ummu baki daya kulura ba wai ita ce fiyayyen annabawa ba annabinta shine fiyayyen annabi al'ummar shine fiyayyen annabawa al'ummar ita ce fiyayyen al'umma duk wani annabi al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa akramuha 'ala Allah ita ce al'umma mafi daraja a wurin Allah ya Allah waɗannan mutane Allah ka ƙara yarda da su Allah waɗannan mutane Allah ka ƙara yarda da su Allah waɗannan mutane Allah ƙara yarda da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk